manya daga cikin mutanen da suka canja shekar daga jami'ar apc zuwa pdp sun hada hadda mataimakin tsohon gwamna a jami'ar apc alhaji abdulsule kakakin majalisar dokokin jihar bauchi yakubu wai suleiman da kuma honorable faruk mustapha wanda ya yi takarar kujerar gwamna a karkashin jami'ar apc kuma shine gabatar da mutanen da suka yi sauyin shekar ga abin da yake cewa mataimakin shugaban tsohon mataimakin shugaban kasa kuma shugaban kasa da yardar Allah in Allah ya kai mu alif 2023 ni honorable faruk musafa a matsayi na tsohon wanda ya nemi tikita jam'iyyar apc na governorship a bauchi state mai girma shugaban kasa insha allah ina tabbatar maka da cewa a yau ranar biyar ga wata ka karɓe mu da ni da magoya bayana da sauran na yan uwana wanda muka dawo cikin wannan jam'iyya mu sama da mutum dubu ɗari da arba'in da biyu da wani abu da collectively muka dawo a madadin mu mu uku gaba daya don haka a yanzu zan ɗauki wannan dama na miƙawa mai girma chairman na jam'iyya na ƙasa kundinmu da muka yi na dukkan 'ya'yan jam'iyyar apc da suka baro ta a yau suka dawo zuwa jam'iyyar pdp babban bako a wajen taron kuma dan takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben shekarar baɗi alhaji atiku abubakar wazirin adamawa ya taya al'ummar jihar bauchi murna dangane da irin ci gaban da aka samu a jihar Jama'an Bauchi, Assalamu alaikum. A madadin <laughs> a madadin gwamnoni, sanatoci da ciyaman na mu da sauran manyan 'yan jam'iyya jama'an Bauchi mun zo mu taya ku murna da wannan kyakkyawar ci gaba da aka samu a jihar Bauchi. Jama'an Bauchi muna so mu ɗauki wannan dama mu taya murna domin yanzu kun sami gwamnati ta gari wanda take kawo ci gaba a jihar Bauchi. A nasa jawabin mai masaukin baki gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya shaida cewa siyasa a arewa daga bauchi ya fara kuma bauchi garin wazirin adamawan ne sannan ya ci gaba da cewa mai girma shugaban kasa ga ka bauchi gidanka bauchi mutanen bauchi mutanen pdp ne na aka fara siyasa a jamhuriyar najeriya ta arewa na aka san siyasan aminu kano na aka san siyasan tafawa balewa yau kai ne ka karbi tutan tsabawa balewa yau kai ne ka karbi tutan aminu kano kuma muna tabbatar maka cewa mutanen bauchi sun dawo suna tare da kai suna son ka kuma suna tare da mu muna gode musu saboda suna nuna ƙauna a gare mu waɗanda suka halarci taron na bauchi sun hada hada sule lamido ibrahim hassan dan kwambo bukola saraki sanata dino malaye da sauran kusoshin jam'iyyar pdp na shirar arewa maso gabas da kuma sauran sassan ƙasa baki ɗaya Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya